Jama'a Assalamu alaikum sashin Hausa ne na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ke zuwa muku daga nan akan mita 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Daga kuma inda ake iya sauraron mu bayan nan sai shafinmu na Facebook Live kai tsaye ko kuma ta voa voahausa.com a kan yanar gizon mu kenan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro a yau Alhamis goma ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda muka saba a kowace Alhamis. Inda za mu yi magana akan yadda shafe-shafen canza launin fata ya zama yayi a wajen mata da maza. yana nuni ne akan mazajen saboda yawancin mazaje sai su ce ba sa son mace baka sai fara to ka gani ita kuma macen za ta ce to tunda ko wannan saurayi na ya fi son farar mace duk yanda zan yi zan je in samu dan in samu man da zai macin jikinta don ta je ta samu ta yi hasken nan to ka gani yawancin wa'annan abubuwan gaskiya tsakani da Allah dalilin mazan matan ke wannan eh, shafe-shafen saboda su yi lukin jikinsu ya zama fari su fito gari a ce su ma farare ne To haka kuma sakonnin da kuka aiko mana na amsa tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter su ma suna nan tafi ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. A shafinmu na Facebook da Twitter, mun muku tambaya cewa shin shafe-shafen da wasu mata ke yi don canza launin fatar su yana da nasaba ne da yadda wasu maza ke son fararen mata? To sakonmu na shafin Facebook na farko daga Ciroma mai turare Dumjiya jamhuriyar Nijar ya ce yau da gobe idan duniya ta yo ƙarshe babu abin da ba za ka gani ko ka ji ba a shekarun baya-bayan nan ba a san mace da shafe-shafe ba haka kuma ba a san namiji da yin ra'ayin auren farar mace ba amma a yanzu duniya ta canza galibin samari idan ba farar mace ba zai yi wuya kaga samari suna zuwa wurin ta zance da niyyar aure shi yasa yanzu baƙaƙen mata suka yawa a duniya har ma wasu daga cikinsu suke yanke shawarar yin bulicin don ko sa samu mijin aure tunda mazan sun ce sai farare allah ya kyauta amin ita kuma fatima ahmed india gashuwa ta ce salam yau da gobe tabbas shafe-shafen man da wasu mata ke yi domin canza launin fatar su daga baka zuwa fara to a gaskiya haramun ne domin allah ya hana Tuna ba komai yake sa hakan ba face son zuciya zaharadin umar Bichi ya ce salam yau da gobe Ni a gani na, maza ne ummul aba'isin wannan shafe-shafe da wasu mata ke yi domin kusan kaso biyu cikin uku na maza a wannan yanki namu na son auren farar mace duk da cewar ba sa la'akari da tarbiyya ko kuma nasabarta a'a su dai fara kawai wasu mazan ma na cewa in dai fara ce to ko da mai ya ce suna so a wani bangaren kuma inda a ce matan da suke yin wannan shafe-shafen sun san yadda kamanninsu suke komawa to da sun daina shi to ina ba wa mata shawara da suke yin make-up a maimakon bleaching wato su dan yi ekwaskwarima kenan maryam <laughs> haka ne <laughs> allah sa dace amin sai sakon da khalid ta ci aslam voa ai idan da shafe-shafen ne kawai to da da sauki abin bacin rai yanzu mata har wasu allurai suke yi don saka kiba to inda rashin tunani yake shine rashin tunanin illarsa a nan gaba to a je kin samu abin da kike yi kin birge maza ba tare da tunanin akwai tsufa ba ko kuma ran da kika shiga wani hali na rashin samu zarafin siyan mai ko kuma magunguna to sai kuma ashirin lawal na goma ruwan bori ya ce salam yau da gobe Hakika shafe-shafen da mata ke yi na canza launin fata tabbas yana da nasaba da yadda wasu mazan ke son mata ido rufe domin wani namiji ko sutura bai san ingantacciya ba sawa kadai shine nashi balle kuma mace babban dalili na na faɗar haka shine akwai mazajen da launin fata kadai yake jan hankulansu zuwa ga mata wanda kuma ba a nan gizo ke sakar ba. Nasiba Rilwani Ibrahim Uba ta ce, "Ai duk mace mai canza launin fata wai dan maza su kaunace su to gaskiya tana yaudarar kanta ne kawai. Domin wallahi idan mijin da zai aure ta talaka ne kuma wanda take shafe-shafen ya kare kuma ba su da kuɗi to yaya za su yi a lokacin ne asirinta zai tono Allah ya kare mu daga wannan masifar amin Kabiru Babandi Gumel ya ce salam yau da gobe tabbas wasu mazan suna cewa gara fara ko da mummuna ce da baka wannan shi ya sanya wasu matan ke amfani da man shafe-shafe domin jan hankalin maza da farar fata kuma waɗansu mazajen su ke sayo wa matansu mayukan shafe-shafen duk da sun san illolin da hakan yakan jawo wani lokaci a gaba fatanmu allah ka ba mu mai kyawun hali ba na fata ba amin sai amina ibrahim M. maiduguri ta ce assalamu alaikum yau da gobe hakika maza ne ke sa mata su rika yin shafe-shafe kala-kala wanda har zai sa su canza launin fatar su su waɗannan mazajen suna bani mamaki sai ka ji sun ce wai su mace fara suke so to wai so suke mu ma mu ce namiji fari muke so Ya kamata kowa ya yi dan uwansa adalci. Ni dai kan ba zan taɓa canza launin fatata ba wai saboda ɗa namiji kuma ina kira ga 'yan uwana mata da su daina canza fatan su wallahi yana da illa ga lafiya Allah ya sa mu dace. Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce ha ha ha kwarai kuwa yau da gobe domin ni na fi son faran mace duk da ni fari ne dalili na kuwa don ina son in samu 'ya'ya farare duk da na san babu tabbas in samu fararen 'ya'ya yanzu yadda zamanin nan ya canza idan mace baƙa ce sai ta yi da ƙyar ta samu mijin aure ganin yadda mafi yawancin mata baƙaƙe ke da aƙidar ƙazanta ni kuwa ba na son mai ƙazanta amma kuma na fi son farar gaske ba wai farar shafe-shafe ba daga ƙarshe ina roƙon Allah ya bani zuri'a mai tarbiyya kuma farare <laughs> Mala Usman dama mata baƙaƙe suna da ƙazanta? Haka dai ya ce, domin abin da yake faruwa shine ita kazanta halitta ce ta mutum da yake sawa kansa haka ne eh wato in ka ga dama ka zama kazami za ka zama ko fari ne ko baki ko ja ko kore ko shudi ko na kala ne kazami ne sunanka kazami haka ne eh haka sai kuma sakon Fatima Zara bagajin ta ce shafe-shafen da mata ke yi ya samu asali ne daga yadda mazan zamani suka shafa ma idan su toka suka nuna idan mace ba fara bace to ba su santa maza su suka ƙara tunzura mata wajen yin waɗannan shafe-shafen domin maganar gaskiya ko wajen aure sai ka ga an fi an fi ba farar mace muhimmanci da sadaki mai tsoka akwai wani gari a cikin arewacin najeriya su har kirari suke yi ma kansu suna cewa fara doguwa mai ya ce suna so allah ya sanya masu wannan mummunar ɗabi'ar su gane fara mai ya in ta lashe kafa <laughs> to ga to Maryam ga kuma sakon Edward Mallo ya ce haka ne fa maza kan a wannan zamani suna da babbar soyayya wa fararen mata shi yasa yawancin mata ke irin waɗannan shafe-shafe ko za su faranta wa maza rai su kuma sami aure kuma ba su ma tunanin illar da ke tattare da wannan shafe-shafe Allah ya kiyashe mu amin to Allah sa mu dace amin to sai mu je shafin Twitter at Aisha underscore Yarima 1 ta ce yau da gobe ni dai alhamdulillah bana shafe-shafe na gode ma Allah da ya bani launin fatan da nake da shi kuma yan uwana mata ku gode wa Allah. Sai kuma at Baba Gana Zango ya ce at VOA Hausa yau da gobe canza launin fata a wannan zamani ya zama ruwan dare. domin mazan ma ba a bar su a baya ba har ma ya ban lamba waye wato in umm, kana son ka ji karin bayani amma mu yake ke barwa ko <laughs> to sai daga ƙarshe at bashir nuhu 01 ya ce shafe-shafen da mata ke yi don canza fata yana da nasaba ne saboda wasu mazajen dole ne sai sun auri farar mace ko ta halin kaka to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni <laughs> to kin ji fa wai ra'ayi riga kowa da irin wanda yake saka wallahi malam usman abin na daure eh, min kai yadda eh. mutane ke irin wannan tunanin eh. mutane suna man cewa wannan aya cikin qur'ani da qad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ga an halice ka da kyawun tsayuwa kwarai ko Allah ya halicci mutum da ke sura da sauransu to kowa da irin kyawun da Allah ya masa mm, kuma in ka kalli kanka a mm. matsayin kyau sunan shi kyau in ka kalle shi a matsayin muni duk kyanka baka da kyau haka ne sannan kin san akwai wani al'ada ta mutanen mu sai ki je kamar misali in za a danganta wani mugun halin mutum sai maimakon a ce ka wannan akwai mugun hali a ce wannan akwai bakin hali eh ko me eh eh, eh eh ko a ce ka abin an riga an eh. sauya mana tunanin mu kuma banda haka in ka mm. in ka kalli TV ka mm. kalla magazin din nan duk kowa baka ganin bakin mutum ana ba a shi ake ba cika nuna shi ba mm. sai dai kaga turawa India to kuma sai mu sa zuciya mu okay mace mai kyau eh haka ne sai kaga tunanin ya canza gaba ɗaya kana ganin cewa idan aka ce baka da dan hasken nan ko mu din zaki ji ana ai fara kyakkyawa ba za ki ji ana to to me illar bakin mutum baki kyakkyawa fa eh, mun nuna ba mu son muke kenan <laughs> eh? to Allah ya Allah ya zamu dace yanzu ne bari mu bi mu ji kin san akwai matasa da aka tattauna mana da su wanda Nasiru Yakubu Birnin Yare ya magana da su maza ne da mata akan wannan magana ta shafe shafe haka To halin yanzu ina tare da matasa har guda hudu wanda za mu tattauna wannan maudu'i da za mu yi a yau kuma zan baiwa kowa dama domin ya faɗi sunan shi da kanshi. Asiya Ahmad. Musa Hamza dan masani. Sadiya Aliyu. Suraja Musa Ahmad Ruhogi. To wayannan matasa abin da ke tafiya yanzu shine mafi akasari matasa 'yan mata da samari sun ɗauki wani al'ada na shafe-shafe. Wasu matasan su ce ba sa son 'yan mata waɗanda ba sa shafe-shafe wato ba sa son bakan mace sai farasal. Uh, wasu kuma matan su masu ce ba sa son matasan maza sai waɗanda suka uh, shafe-shafe. ban san yadda asiya ke kika kalli irin yadda halin da matasa suka shiga ba game da shafe-shafe gaskiya yanzu matasa sun ɗauki shafe-shafe kamar ruwan dare mata na yi maza na yi amma sai dai gaskiya mata sun fi maza yin shafe-shafe kuma su mata sun fi kuka da cewar ba sa san yan mata sai farare amma mu gaskiya ba mu ɗauki wai mu ce wai dole sai namiji fari ne muke son shi ba a'a ko mun yi magana ma irin mace ba fara ba baka ce sai su ce irin namiji ba fari ba baki ne sai su ce ai dama kyau ba shi a namiji yana ga mace to ni gani nake gaskiya a maza in kaga wanda yake yin shafe-shafe to ra'ayin kan shi ne amma ba kalubale ne daga mace amma gaskiya mata sun fi yin shafe-shafe musa dan masani ka ji abin da asiya ta ce me kai naka ra'ayin eh to gaskiya kamar da ta ce maza cewa wasu sai masu ra'ayin akwai wanda su ma suna yi ne don matan su so su don akwai wanda yake ganin cewa macen ba za ta ga kin shi ba har sai yayi wannan hasken muna da wanda suke yi muna da wanda suke yi a mazan ma suna yin shafe-shafen kuma suna kula 'yan mata matan ma suna tururuwa a kansu kin ji abin da wacce mace ta ce eh wannan magana da asiya ta yi gaskiya ne mafi akasari mata sun fi eh, shafe-shafe me yasa dalili kuwa suna yana nuni ne akan mazajen saboda yawancin mazaje sai su ce ba sa son mace baka sai fara to ka gani ita kuma macen za ta ce to tun da ko wannan saurayi na ya fi son baka ya fi son farar mace duk yanda zan yi zan je in samu dan in samu man da zai macin jikinta dan ta je ta samu ta yi hasken nan to ka gani yawancin wa'annan abubuwan gaskiya tsakani da Allah dalilin mazan matan ke wannan eh, shafe-shafen saboda su lukin jikinsu ya zama fari su fito gari a ce su ma farare ne yawanci ma za ka gani ba ma man kaɗai ake amfani da shi ba ana amfani da allura yanzu nan da mace ba sai ta yi amfani da mai ta je a'a za ta je asibiti a mata allura na iya watanni ko shekaru kafin lokacin ya zagayo ta sake koma kuma a sake mata wannan abu nan to yawanci gaskiya maza ne ke sa mata su dinga shafe-shafen nan saboda a Sirajo, menene ke naka ra'ayin game da shafe-shafen nan ne? Ni ina ganin kamar wata annoba ce dai kawai shafe-shafen nan saboda kusan ko da ni in ce a ra'ayina ba wai sai mace ta shafa wani abu ta yi fari ne ya za a so ta ba a'a iya kwalliya daban shafe-shafe daban idan mace ko da baka ce ta iya kwalliya ta iya tsara yadda za ta fito a ta ba da sha'awa ai ina ganin ba su ta yi shafe-shafe ba kusan ma yanzu lokaci ya riga ya tafi lokacin da ake son waɗancan shafe-shafe ya riga ya wuce yanzu ma mace idan har ta fito tana shafe-shafen ma sai a dauke ta wata kala daban ana ma kyamata da sauransu wasu ma suna kyarata suna cewa wannan farin na mai ne so idan da zaki tsaya da yadda Allah halice ki ma ki gyara jikin ki ki shafa hoda kyakkyawa kika fito ai ina ganin kaman yafi to me yasa kike ganin matasa maza su suke shafe-shafen eh matasa maza gaskiya yawanci suna shafe-shafe ne saboda ba su da aikin yi idan da namiji yana da aikin yi ko kuma yana zuwa ya ci da karfi ya gumi ya nema so ai ba zai tsaya bata lokacin shi na shafe shafe ba in kana da kuɗi a halin da ake ciki yanzu ba sai ka shafe shafe mace za sauka ba ai mace yanzu ba kuɗi ba wai kyau take nema a wurin namiji ba a'a ta gaka dai kana harkokinka kana da sana'ari eh, ko da ta aure ka in auren zana ka za ta yi to ta san cewa kana da abin da zaka rike ta in ma je ka ba auren ta zaka yi ba so ta kasance cewa in ta zo ta san yadda ta samu wani abu a wurinka to ya kasance ken ne kawai kayi farin na banza da wahi baka da ko sisi to ka gama ce na ratsa ta sauran ka wai da gaske ne ku ƴan mata ba kwa son baƙaƙe lalle shi yasa ƴan mazan suke yin shafe-shafe eh to gaskiya duka bangare biyu kowa na da nashi laifin yawancin mata za su ce eh gaskiya ba sa son maza bakake sai farare to su ma eh, mazan za su ce to eh, su ma bari su je su samu abin da zai sa su haske saboda mace ta ji yes tana son su gaskiya mafi akasari mazan ma suna yi dalilin 'yan matan ne shi yasa kai musa dan masani menene ra'ayinka game da mace wanda take ta yi shafe-shafe shin kana son su irin ko kuwa dai kawai kai kafi son eh, mai wanda natural wato wanda yake ba shafe-shafe ba komi ko fara ce ko baka ce eh, a gaskiya ina son fara mace amma ba mai mai ba mm. mm-hmm. ina son fara mace ba gaskiya ba zan iya auren macen da take mai ba saboda kamar yadda aka faɗa yana ma cutar da ita mm. da fatan da ita kan da shi kanta eh, shi kan shi jikin nata to gaskiya a ra'ayina ba zan yi auren mace mai shafe-shafe ba eh. asiya me ra'ayin ki ke kina son farin namiji ne mai shafe-shafe ko ko kamar da yadda Ibrahim Musa dan masan ne ya ce ni magana gaskiya ina son namiji wanda yake da sana'a ne ba wai fari nike bi ko baki ba ko ko wani ni in dai kana da sana'a to magana gaskiya ni abin da nake biki na amma gaskiya bana sha'awar namiji mai mai kwata kwata bana sha'awar wanda yake shafa shafe to kawa fa mai mai ko kawa na kan bada shawara idan na ga ana yi in ce dan Allah a bari saboda ba ba ne yin gaskiya ko kawa bana so in yi kawance da wadda take shafe shafe saboda magana gaskiya na zubar da mutunci to ke fa eh to gaskiya ni a <laughs> ni ina son in ga mutum misali a ce shi dama can Allah ya halicce shi fari ne nan akwai irin wani wanda Allah yana halittansu dama farare ne to in dai wa'annan sun zo sun ce suna so na na san cewa eh farare ne daga Allah ne wannan ba matsala amma in an ce yau namiji yana bleaching yana shafe shafe gaskiya tsakanin da Allah ba ni da ra'ayin shi saboda me ka gani ni ina kyaman abin da za a ce yana karni mai idan yayi yawa ma a jiki karni yake sa mutum jikin mutum yake yi to balantana kuma a ce ka je ka shafa wannan ka sha kuwa za a ce abin ana sa bai kara kyau ki ce karni wannan gaskiya wallahi gaskiya wannan mai yana sa jiki karni idan har ya shiga jikin mutum sosai sosai yana sa jikin mutum karni da zaran sun shiga rana sun fito kana zuwa kusa da zaka ji karni suke yi saboda chemicals din jikin chemicals din mai din ya riga ya attaching a jikin su ya shiga jikin su sosai so yana sa karni gaskiya to kaga ni kuma bazan so in dinga mu'amala da irin mazaje masu shafe-shafen mai kin ce mazaje ga kuma kawaye da kike da su su kuma wayanda kuke suke shafe-shafe kawayen ke kike da su to to gaskiya wayanda su kuma kawaye su mata to su ma dai duka duka daya ne tunda abin da ya yi jikin namiji shi ya yi jikin mace su ma din gaskiya suna karni din to kuma shi wannan bayan da za ka yi da su iyaka ka ba su shawara duk wanda ta gan za ta iya bi ta bi duk wanda ta gan ba za ta iya bi ba jikinta amma dai shawara tsakanina da yan matan kawai shine ki bari in ma kina yi to ki dinga ragewa. tun da kai baki ne ina ganin za ka sha'awa mai shafe-shafe ko da yake eh, ba natural ne wato ba na hakika ba ne farin amma dai ai ka so ka sirka ko? Aini ko na hakika ma na bukata. in dai fari ne bata fara ce ni bana sha'awata saboda ni na san cewa ko da ma farin na Allah da Annabi ne yawanci 'yan mata farare suna da yawan laulayi yau ciwon kai gobe ciwon ciki gobe jibi ciwon kafa so kawai ni na fi son bakan mace ta fi quality ko da wurin haihuwa zaka ji in dai farin mace ce zaka ji idan da nan an je asibiti sai an yi mata aiki sai an yi kaza to balle kuma a ce tana shafe shafe in aka je wajen fiɗan nan fa fatan nan dama mai ya riga ya gama kashe ta to daga nan sai ka ji ana kira min wasu kuɗin da ya kamata in je in yi ce fa nan wata uku hudu biyar sai ya kasance kuma na kashe su a wurin likita to kaga ko ba wata riba so shi yasa ni gaba ɗaya ma tsari na nafi son mace wacce take bakaci kawai yanzu kana nufin baka mu'amala da namiji ko mace wanda ke shafe shafe kwata kwata kwata kwata ni namiji ne ma yana shafe shafe ba ruwana da shi ni a cikin abokai na ba wanda yake yi gaskiya ni zan ma iya rabuwa da abokina indi har yana shafe shafe so ya mace kuwa in dai har tana shafe shafe ito ina ganin ko hanya sai dai kawai ya zama dole in muka haɗu ta wuce in wuce to a ƙarshe sa'adiya me shawaran ki ga matasa game da shafe shafen nan da ake ta yi domin abin ya kai ruwa rana wasu su ce suna son masu shafe shafen ne wasu su ce a'a kaza kaza kamar yadda kuka faɗi na naku ra'ayoyin me shawara a gare ki tun da ke matashiya ce Eh, to shawara na ga 'yan mata shine don Allah don annabi ni duk abin da mutum zai yi ya dinga tunawa fa za mu koma ga Allah kuma wannan shafe-shafen da muke yi Allah ya riga ya halicce ki ke bakaci ki zo ki ce wai din dalilin wani namiji ke za ki dinga shafa mai saboda wai namijin nan ya soki idan kin zo kina shafe shafe nan kin zo kin shafa man nan kin zo kin yi bleaching jikinki ya zo ya zawanye ya zama wani iri kuma wannan abun fa bleaching din da kuke gani fa ba wai a lokacin ake muku ba illan shi yake ba a'a sai nan gaba maybe sai in kin tsufa na farko ko ciwo ya zo ya same ki a ce kamar yadda dan uwana Siraji ya ce za a zo a miki aiki a zo wurin aikin nan a rasa yadda za a dinke miki jikinki to kun kin gani duk waɗannan illoli ne kuma ga su suna da effect da yawa effect da yawa kurajen jiki yauwa ga wannan ciwon da ya shigo garin nan kansa shi ma yana ɗaya wannan bleaching din yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo kansa to kin gani yan uwana mace kin ga in kika ce zaki ci gaba da irin wannan abin zaki cutar da rayuwanki ki cutar ma kuma ki sa iyayenki ma a cikin wani hali saboda iyayenki ba zaman da ake ciki na rashin kuɗi da za a ji da abincin da za a ci ne ko kuma na ɗaukan ki a kai ki asibiti to ni dan Allah da annabi shawar da nake ba yan uwana mata shine mu bi a sannu ko da ba hana ki ki gyara jikinki ba ko da zaki yi bleaching ɗin ki yi shi na daidai ba ba ina ba da shawara a yi din ba ne <laughs> a'a ina dai ba da tunda ya zama dole ne sai sun yi bayan da za a hana su to dan Allah ki yi shi daidai misali yanda za a ganki a yi sha'awanki. Musa dan masani. To gaskiya kiran da nake da shi ga masu shafe-shafe maza da matan shine mu ji tsoron Allah tunda addinin mu na musulunci ya hani akan haka. Kamar yadda Sadiya ta faɗa tabbas yana cutar da jiki yana cutar da fata na jinki asiya ni fa sadiya ba zan ce a rage ba ni ma ta bakin na musa sai dai in ce a daina kwata-kwata saboda ba alkhairi ba ne sai man ya kare fa a rasa yadda za a yi sai ka ga yarinya man ta ya kare ba ta zaune ba ta tsaye sai ta nemi kuɗin da ta je ta siyo man nan koda ba ta ci abinci ba kaga hakan ba alkhairi ba ne ni da kawai shawara ta don allah mu yan mata a daina wannan shafe-shafen samarin ma a daina wannan shafe-shafen ba alkhairi duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta To. <laughs> Kin ji su ba sun tattauna ko matasa. Ya Allah ya sa eh. dace. To, wasu <laughs> bari mu je ga likita mu ji ta yadda wannan abu ke shafar lafiyar mu Dr. Zainab Eh, salamu alaikum Dr. Zainab Dalatu. Alaikum salamu ya aiki. Lafiya lauya gida ya ayyuka kuma. Alhamdulillah. To mun gode da amsa gayyata duk da yake aiki yayi yawa. <laughs> Eh, a maganar shafe-shafe kin ji dai yadda matasa suka tattauna a wannan hira da suka yi da Nasiru. Shin wannan shafe-shafe yana shafar lafiyar mu? Sosai gaskiya. Mm. saboda um, shi kan shi ma yi ma shafa shafa akwai abubuwa kwarara guda biyu mm-hmm. da aka tabbatar da cewa suna illata jikin dan adam mm-hmm. akwai sinadarin mercury da wani da ake kira hydroquinone to mm-hmm. ita mercury din idan ta zama ta taru a cikin jikin mutum za ta je har cikin kodarsa da hanta ta yi bata su ko ta gurbata su sai ka ga mutum ya samu ciwon da ya danganci na koda ko na hanta haka ita ma wannan hydroquinone din tana iya sa kansa a jikin mutum sannan baya ga su ainihin wa'annan abubuwan da suke sa eh, cututtuka akwai masu bleaching yawanci za ka ga fata su is highly sensitive irin tana zama idan an shiga kamar rana mm. an ji ciwo mm. haka za ta zama irin ba ba ta da kwarin da za ta iya tolerating wannan trauma din kamar yadda wanda baya shi za ta iya wannan resisting din irin za ta iya kariya jure jure wannan oh, wahala eh mm. Mm. sannan kuma mace ina bleaching tana da ciki ko tana shayarwa shi ma yana illata mata jaririnta mm. ko ɗan da take shayarwa saboda sinadaran da suke cikin mayukan bleaching din duk za su iya illata mata na ɗan nata to mai ciki ma bata sha ba nan. saboda ba mai eh, man da ake ba mai mai kadai ake shafa ba wasu suna shan magunguna har da mm. allurai ko eh hada allurai da magunguna duka suna dauke da wa'annan sinadarai because su wa'annan sinadarai din ne irin ainihin gundarin abin da yake sa a yi bleaching a ke canja fatar mutum to yawancin alluran da da magungunan suna dauke da wa'annan sinadaran a irin quantity um, mai yawa to irin idan kwantiti din yayi yawa a cikin abun ba wai yana faruwa dandanan bane ba a hankali yake taruwa eh, yana ɗaukar lokaci sai karab ɗaya kuma sai kaga mutum ya zo da cututtuka iri-iri musamman ma kaga yadda jikin su ma kala ta yi daban-daban saboda mm. fatan mutum yadda Allah ya halice ta kamar Allah ya mana fata da um, kwari ya mm. sa mata um, layers ko in ce shimfiɗa guda a jikinka wanda kowane yana eh, da kariyar da yake badawa hmm. a jikin mutum to shi hmm. wannan abun bleaching din yana kassara ko ya halahanta wannan kariyar da Allah ya sa fata dan adam hmm. sai ya zama duk ya bata su mutum ya zama ya samu kamar exposure mm. da wani abu da wannan abin yake kare shi da shi idan yana bilicin zai zama bai da wannan kariyar mm. har sai samu hada su ire-iren cututtukan nan da kansa eh, ya zama laɓa-laɓa kenan eh. Eh, ya zama ya lahanta ke akwai wadda a cikin tattaunawar da aka yi da waɗannan matasa zaki ji wata daga cikinsu su tace ai fata ma takan yi karini sai shi wakilin mu yake cewa karini kuma an yi kwalliya da gaske yana sa fata ta ƙarni wannan um, shimfiɗin da na gaya maka na fata mm. wanda Allah ya halitta mm. idan shi wannan ma'aikan suka lahanta su mm. to zai zama su akwai abin da ake kira melanin to oh, melanin din a cikin wannan um, um, shimfiɗin na jikin fatan mutum a nan ake kamar fitar da shi Mm. zai zama su sun rage da shi kuma shi wannan dama yana hana su karnin jiki da sauransu akwai sinadarai da yawa da ake uh, fitarwa ta wannan uh, shimfiɗin na jikin fata to saboda sun yi bilitin sun riga sun kassara wannan abu zai zama ba a samun control na wannan secretions din da yake fita daga jikinsu sai ka ga ah, sun samu hormonal changes da kuma wannan illar wari da karni da suke saboda bleach to da gaske dai ana samun kenan eh, to idan mutum ya daina shafe-shafen sa tana komawa kamar da eh a ce ya warke ke gabaki daya to idan yadda Allah ya halicci fatar dan adam dama yayi ta akan za ta iya warkar da kanta to some extent To idan har dan um, illar da bikin din ya mata ba ta yi yawan da fata ba za ta iya gyaruwa ba mm. zai iya gyaruwa ya koma daidai mm. in ya daina. Mm. amma idan kuma ya illata fata sosai da iya irin irreversible damage mm. to wannan kuma sai dai hakuri dai ya ta fama da taban shi da kuma sauran um, abubuwan da na mai kamar su plastic surgery da sauransu idan har ya nemi o oh, wato kenan ga masu sauraron mu yanzu matasa wanda kila suka fara ba su yi wa kansu damage ba wato ba su makara ba dan su tuba daga wannan shafe-shafe kenan mm. eh gaskiya su suna da chance din da za su iya samun ta dawo mm. daidai mm. saboda yadda Allah ya halicci fata da tana iya kai da kanta so idan har sun daina saka waɗannan abu ran bleaching din a su to fatar za ta iya dawowa daidai har su zama kamar ma ba su ba. Eh, to yanzu daga karshe a matsayin ki na likita wani kira za ki wa matasa game da wannan abu gaba ɗaya tunda kin mana bayani a cikin bayanin magani ko kuma likitance me za ki ce game da rayuwa a matasa din gaskiya kamata matasa su yi kwanci duk wani abu da aka ce artificial ko kuma abu da ba shi da shi Allah ya halicce su ba in dai ba na magani ba ne ba mm. wanda ya kama ya kama dole mm. saboda duk wani chemical poison ne a jikin mutum mm. kuma poison yana da hanyar da ta jikin mutum wanda zai iya illata shi da kuma kada ma ka fara yin abin da zai illata ka balle haka fara neman magani ko maslaha to ni dai shawara ta ne su guji yin amfani da wannan abin jikin din su bar jikin su yadda Allah ya yi su akwai mayuka da yawa wa'anda su suna gyara fatan mutum ne suna ba fata abincin da take so kamar su vitamin E da vitamin C su ne abincin fata in suna cin abinci mai kyau good balance diet mm. da um, abubuwan da za su gyara musu fata akwai mayuka da suke a cikin kwakwa wannan natural mai ne akwai zuma mm. muna da abubuwa da yawa wanda su a lafiyance da likitanci an yarda da su kamar ma abinci ne amma kuma magani mm. zai ma kare kai boosting immunity dinka daga faruwar wannan to bai kamata ka a dinga amfani da irin wani abin da an san zai illata ba to mun gode eh. to likita Zainab amfani shi yawa haka to mun gode sosai Dr. Zainab Dalhati daga asibitin Koyar ranar Malam Aminu Kano a nigeria muna godiya sosai da lokacin mun gode sosai madalla to kin jifa ko in ce mun jifa Eh. to masu saurare hattara Um, kuna iya bin mu ku don jin uh, shirin yau da gobe da suka gabata a voahausa.com ko kuma a shafinmu na facebook eh to a madadin ita maryam bashir bagaji sai kuma wadda take taya mu wannan shiri ya kammala wato sabuwar ma'aikaciyar mu safina tisa da dangi da kuma daniel brown wanda shine ya ba da umarnin shirin sai injiniyan mu yau rob macklin sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba